Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani. Da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya Nasiru Yakubu birnin Yaro zai shigo da shirin karamin sani, shirin da ke kawo muku rahotanni da kuma faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi lafiyar mata da ƙananan yara. Kafin mu kai ga shirin ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar goma sha tara ga watan janairun shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfila hashin gumel. Fadar White House ta bayyana taron kole kashi na biyu tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwaran aikinsa na ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un wanda za a gudana a ƙarshen watan Fabrairu sai dai ba a bayyana wajen da za a da taron ba. an fitar da wannan sanarwa ne bayan da trump ya yi wata ganawa jiya juma'a da kim yong choi a ofishinsa na oval office wanda fadar white house ke cewa tattaunawar wani yunkuri ne na ganin koriya ta arewa ta dakatar da shirin nukiliyar ta ganawar trump da tsohon ɗan leƙen asirin koriya ta arewa wanda ake kallonsa a matsayin hannun damar kim jong-un ta kwashe kimanin sa'a ɗaya da rabi bayan kammala ganawar kakakin fadar white house sarah sanders ta faɗa manema labarai cewa gwamnati na ci gaba da samun nasara ta wannan ɓangare. ofishin mai bincike na musamman Rabin mala ya fito ya karyata rahoton da ake cewa shugaban kasar amurka donald trump ya umarci lauyansa ya yi wa 'yan majalisa karya kafar sadarwa ta yanar gizo da ake kira buzzfeed news ta ambaci wasu jami'an tsaron amurka biyu da ta aka sake sunansu a rahoton da ta fitar tana cewa trump ya umarci tsohon lauyansa michael cohen da ya yi wa 'yan majalisa karya akan kokarinsa na san gina otal ɗin trump tower a birnin moscow Duk da haka, mai magana da yawon mai bincike na musamman Peter Carr ya faɗi jiya Juma'a cewa rahoton da Buzzfeed ta fitar kan shaidar da Michael Cohen ya baiwa majalisa da ofishin binciken ba daidai ba ne. Jim kaɗan bayan ofishin Miller ya yi wannan magana kan batun babban editan Buzzfeed Ben Smith ya fito ya ce har yanzu sun amince da rahoton da suka fitar kuma ya yi kira ga ofishin mai bincike na musamman da cewa ya fito ya faɗi ɓangaren da ba gaskiya ba ne a rahoton. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar tarayyar Afirka da ake kira AU a takaici ta shammaci masu saka ido a harkar zaben jamhuriyar demokaradiyyar Congo bayan da ta fito ta yi kira da a soke sakamakon zaben da aka fitar. sai dai kasar ta fito ta mayar da martani ga wannan kira na kungiyar au tana mai cewa wannan karin wata matsala ne akan batun da yake mai rikidarwa dama a watan da ya gabata zaben da ake cike da hargitsi da matsaloli ya haifar da jita-jita cewa daɗaɗɗen shugaban ƙasar joseph kabila zai sake wato zai sake da sakamakon zaben ƙasar. ranar juma'a kwamitin da ke kula da kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya ce yana da bayanai da ke nuna cewa an wato an kashe mutane 34 an kuma kama kusan mutane 250 ba tare da sun aikata komai ba tun lokacin da aka sanar da sakamakon zaben a makon da ya gabata sakamakon zaben da ya baiwa kowa mamaki da haddasa rashin zaman lafiya sabanin hasashen da aka yi inda aka bayyana shugaban 'yan adawa felix takshiri a matsayin wanda ya nasara ranar asabar da ta gabata fayuli ne nemi kotun kundin tsarin mulki da ta sa a sake kidayar ƙuri'un jami'an zaben ƙasar dai sun ce ranar 22 ga watan janairu za a rantsar da sabon shugaban ƙasar Ƙungiyar tarayyar Afirka dai ta yi shiru kan wannan batu amma har rana wato amma ranar Alhamis jagororin ƙungiyar suka gudanar da wani taro a birnin Addis Ababa suka kuma fitar da wannan sanarwa. jiya juma'a wasu masu gwagwarmaya kin zuba da ciki suka yi gangamin su na shekara-shekara a nan birnin washington dc inda shugaban amurka donald trump ya yi jawabi ta hoton bidiyo ya kuma yi alkawarin kare 'yancin rayuwa ga kowa dabban masu gwagwarmaya sun yi wannan taro ne karo na 46 suna masu wato suna masu zanga-zanga suna kira ga kotun koli kan wata shari'a da taɓa yi a baya wanda hukuncin ta ya bayar da izinin zub da ciki a faɗin ƙasa har tsawon sama da shekaru arba'in. mataimakin shugaban amurka mike pence ya halarci gangamin inda har ya gabatar da hoton bidiyon trump ya kuma kira shi a matsayin shugaban ƙasa mafi goyon bayan 'yancin rayuwa da aka taɓa yi a amurka. da yake jawabinsa trump ya alkawarin hawa kujerar naki kan duk wani wato kuduri da aka gabatar masa wanda yake ganin zai iya kawo matsala ga kare 'yancin rayuwa daga ƙarshe shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce zai yi wani babban jawabi kan rufe wasu ma'aikatan gwamnati da aka yi da kuma batun tsaro da ake fuskanta akan iyaka lokacin jawabin da zai yi wa amurkawa a yau asabar trump ya ce jawabin da zai yi daga fadar white house zai fito ne da karfe wato karfe uku na yamma kuma zai taɓo batun matsalolin jin kai da tsaron ƙasa akan iyakar kudancin amurka labaran duniya kenan kuka saurara. Barka madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum, mu da hantsi sannunmu da sake saduwa a cikin shirin ƙaramin sani ƙoƙumi ne. kafin mu yi nisa ga jerin rahotannin da muke ɗauke muku da su. A cikin shirin namu na yau, muna nan ɗauke muku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla har tsawon watanni shidda. Rahotonmu na biyu zai yi mana bayani a kan dalilan da ya sa mahukunta a jihar Kano suka daina gudanar da feshin maganin sauro duk kuwa da yawaitar yaduwar cutar ta zazzabin cizon sauro da ke karuwa a cikin al'umma. Rahotonmu na uku zai yi mana magana a kan tallafi da hukumar lafiya matakin farko a ƙaramar hukumar Bauchi ke samu wajen ƙungiyoyi a ƙoƙarinta na yaƙi da cutar polio. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai yi mana magana ne akan cututtukan da ke damun ƙananan yara a wannan yanayi. Rahotonmu na biyar wanda shi ne rahotonmu na ƙarshe a cikin shirin zai yi magana akan ƙoƙarin da hukumar lafiya matakin farko a jihar Neja ke yi wajen ƙoƙarin bunƙasa ƙananan asibitoci. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. matan birni da kare da barewa ba in kin kwana lafiya ummi ina tanadin da kan yi wa ɗaya ba tamburin nan birni da kare da barewa ba ba likitoci da masana harkar kiwon lafiya na ƙara jaddada mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla tun daga ranar da aka haife su har tsawon watanni shida Halimatu Abdullahi na ɗauke da wannan rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Duk da wayar da kan da jami'an kiwon lafiya ke yi na nuna mahimmancin daina baiwa yara jarirai ruwa har zuwa watanni shidan farkon haihuwarsu. Har yanzu akwai waɗanda ba su aminta da wannan batu ba, duk da irin mahimmancin da hakan ke da shi. Hajiya Hauwa Mansur ta yi ƙarin haske. a duk da mutane suna da jahilci da sanin mahimmancin ka a baya ko sirkin ruwa idan da zaki zauna ki tambayi mata kashi tamanin bisa ɗari wasu ba su damu din su ba daman yaro ruwa ba kin ga ba su san dalili ba amma za su ga din su damu da ba yaro ruwa ba kuma Allah ya raya yaron kuma ya ci gaba da rayuwar saboda ba kowace uwa ce take tuna cewa bari lokaci lokaci ta bada ruwa din ba to sirrin shine shi kansa nonon nan da ubangiji ya halitta 99% din shi ai ruwa ne ruwa ne a ciki sarkakakke wanda Allah ya riga ya tanade shi a jikin uwa a cikin nono kuma zai zama shi zai kare yaro daga wani cuta shi bai sha gurɓataccen ruwa ba kamar yanzu duk ruwan da muke sha ai a gurbace suke yawancin ruwa kafin su zo gidajen mu in famfo ne ma fafi ya fashi idan bohol din nan ne kuma da ake janyo ruwa ake siya a titi ko a lunguna idan kika tsaya kika ga yadda ake ɗiban ruwan daga tiyon a zuba daga inda aka siyo shi da inda za a sauke da yanda za a saka miki shi a cikin abin da za ku sha ai duk akwai kwayoyin cuta da suke bibiya bibiya shi yasa za ki ga in aka yi rashin daci sai ki ga cewa wannan gurɓataccen ruwan kuma matanmu ba mu da lokacin da za mu tafasa ruwa mu tsarkake shi saboda yanzu shi kansa abin da ki dafa ruwan ma nawa za ki kashe so ba mu da lokaci sai a kawai ɗebo ruwan nan direct sai a bayar kuma da kwayan cuta a ciki yanda mu jikinmu zai iya kare mu garkuwar wani cuce-cuce su yara ba haka ba ne. an haife su kenan suna bukatar tsarka komai nasu ya zama tsarkakakke dan tangarɗa kaɗan zai jefa su a cikin wani hali mu especially shi wannan amai da gudawa to sai ki ga wannan ruwan da za a basu kuma ya jefa su amai da gudawa a ta fama amma in mace ta tsaya lokacin da za ta ba yaro nono ta tsaftace shi ta bashi to wannan 90% of wannan nonon don ruwa ne a tsarkake a kwantena mai kyau da Allah ya halitta kuma sannan ta fito a cikin yanayi mai kyau yanda lokacin da duk zaki ga yaro in ya sha nono ai zaki ga wasu yara har murna suke suna dan daddaga kafa a cikin duk annashuwa na dadin nono sannan suna gama zaki ga gumi wani irin shawarwari zaki ba su kafin su ba ma yaran nasu ruwa An shawara mai sauki ce idan har sun dai ga za su iya sai su kwatanta su gani su auna a ma'auni to idan har zaki ba shi ruwan ba a ce a wannan ruwan mace ta ya kasance tana da farin hankici ko mayani ko wani yaji da za ta daura a jikin roba ko bokiti ko randatta ko dai wani abu mazubi in ruwan na an ɗebo shi to bancin an tafasa shi a tace shi idan ta tace za ta ga irin gubar da take cikin wannan ruwan. idan ta tace shi sai kuma ta samu wani zubinta mai kyau wankakke ta za ta juya wannan ruwan ta tabbata saboda wannan yaran tarbi in ya tashi sha sai ta bashi halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga jigawa a najeriya duk da yawaitar karuwar cutar cizon sauro a kano rahotanni na nuni da cewa mahukunta sun dakatar da feshi da suke yi a lungu-lungu da kwararo-kwararo na fadin jihar kano shin kowane dalili ya kawo haka muhammad salisu rabiu ya tattauna da babban jami'i a bangaren yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro na jihar kano dr bashir muhammad lawan shine babban jami'i a bangaren yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar kano ya bayyana dalilan da ya sa yanzu ba a gudanar da feshin maganin tsakanin sauran a unguwanni ka san kamar yadda akan ce ana samun ci gaba a duniya abubuwa da yawa wasu lokuta sai ka ga abin da aka amfani da shi da ba lalle ya samu tasiri a yanzu ba kuma kar mu manta a baya na ce shi kansa sauran ai ba haka ya zauna ba shi ma Allah ya bashi irin tasa hikimar da tasa kwakwalwar na ganin cewa ya wanzar da wasu abubuwa da zai bijirewa wannan sinadarai da magungunan da ake amfani da su domin kawar da shi a doron ƙasa shi ma saboda shi ta hanyar cutar take zuwa abin da yake faruwa a wancan lokacin an yi amfani da wannan feshi na hayaki da ake yi amma ina mai tabbatar ma a maka cewa yanzu wannan abin ba zai bada tasiri ba saboda me saboda hukumar lafiya ta duniya akwai hanyoyi da ta fitar na kare kai daga cizon sauran nan ɗaya daga ciki shine amfani da gidan sauran nan mai magani yadda ya dace dace a lokacin da ya dace a kuma a tsarin da ya dace idan kana da shi ma baka yi amfani da shi ba bai yanke bai warkar da kai komai ba idan kana da shi kuma baka yi amfani da shi yadda ya dace ba shi ma san makal so abin da ake so shi shine lalle lalle kai amfani da shi yadda ya dace sannan kuma a inda ya dace kuma a ina ake amfani da shi sannan kuma akwai wuraren da so samu su ba gidan eh, sauro ya kamata ma a ce an bayar ba akwai irin feshin da ake irs ake ce masa indo residual spray shi cikin gida ake shiga a fesa abin da ya sa ya zama haka shine shi kansa sauran nan da ake magana cewa yana ɗauka kwayoyin halittar nan da in suka shiga cikin jini suke kawo wannan ciwo shi ma yana da tasa kwakwalwar ta wajen cewa ya gane cewa mutane in sun gaji yawanci daga karfe goma suke kwanciya kwanciya bacci kuma ba sa tashi sai karfe hudu musamman ma wayanda za su yi shirin zuwa masallaci to saboda haka a lokacin zai yi duk abin da zai yi na wajen cizon dan adam to daga karfe hudu nan kuma jikin bango zai koma ya kwanta sai ya jira kuma sai dare ya yi to shine aka gano cewa to a yi amfani da sinadari a peppish wannan sinadarin a cikin eh, a jikin bango a dakuna to inda aka yi wannan feshin su kuma ba a amfani da gidan sauro mai magani haka abin yake to shi kuma wannan feshin ana yin sa duk bayan wata uku ko bayan wata shida shi kuma gidan sauro mai magani ana ba da shi a asibiti ga yara an shekara biyar kasar shekara biyar da mata masu ciki sannan a cikin gari kuma ana bayarwa duk bayan shekara hudu gama gari ake ba da shi shi kuma a shekara ta dubu biyu da goma an bayar a shekara ta dubu biyu da sha biyar an bayar muna sa ran allah kai mu da rai rai da lafiya ta yi ma iya bayarwa kusan karshen shekarar nan ko kuma idan an shiga shekara mai zuwa shekara mai zuwa za a raba wannan gidan sauro mai magani gama gari a cikin unguwanni sako da lungu ga baki daya ba asibiti kawai ba to kaga waɗannan su ne hanyoyin da ake amfani da su wanda kuma duniya ta yadda su ne hanyoyi sahihai da ake amfani da su amma feshin hayaki ya zama wani abin da zamani ya riga ya tafi da shi Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'i a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A ƙaramar hukumar Bauchi da ke cikin jihar Bauchi, hukumar lafiya matakin farko ta sami tallafi daga wasu ƙungiyoyi a ƙoƙarinta na yaƙi da cutar polio. Amina Abdullahi Girbo ta aiko mana da rahoto. Shugabar hukumar lafiya a ƙaramar hukumar Bauchi, Bako Garba Gamawa, ya bayyana yadda suke samun tallafi daga sauran ƙungiyoyi. Ba tare ba wai iyamu bane. Mun samu nasarar nan ne ta hannun taimakon ya'yan ƙasa sarakuna ta hannun taimakon shugaban addini ta hannun taimakon kuma partner ɗinmu wanda ba su zauna ba ba su kwanta ba kuma na ƙara godiya ga tun ɗin makama babba his excellency basirami abubakar through his five point agenda ana samun nasarori muna ci gaba kuma ba tare ɓata lokaci ba kuma muna godiya har gobe da taimaka da ake yi cikin wannan nasara a kwanaki ana ta yi kuwa ba ra'ayi magana ainihin a ebola ne lasa fiba ne yanzu kwana kwana ana bacin monkey pox to allah ta bikin da har zuwa da ya zo wuce to wannan hubasa ya tabbata ne saboda addu'a da ake ta yi da kuma tallafa juna ta nan da can har muke nasara so wannan abin ci gaba ne bako garba gamawa kenan shugaban lafiya na karamar hukumar bauchi ciroman bauchi alhaji nuru adamu jumba ya ja hankalin masu anguwanni da su kula da yadda ake gudanar da rigakafin cutar polio mutane da yawa an ɗora su akan maganganu wanda ba shi ne ba to alhamdulahi an fahimci wannan kuma an ci gaba ana ƙara ci gaba so muna kira ga iyaye su daure a wannan matakin su ba da 'ya'yansu a ɗiga musu wannan magani alhamdulillah an ce an shekara uku wayan sun ce sun shekara hudu wayan sun ce an wata hamsin da wani abu maganan dai shine an daɗe ba a samu wannan cuta ya fito ga kowane yaro ba a jihar bauchi saboda haka ya nuna cewa akwai ci gaba so za mu ƙara kira ga iyaye su bar a yi wa ‘ya'yansu a ɗiga musu wannan magani sannan kuma immunization na yau da kullum da ake yi shi ma ya kamata iyaye su ba da haɗin kai kuma nan zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga masu anguwanni da masu gundumomi musamman waɗanda akwai facility akwai asibiti na hukuma a kasashen su su sa ido su zama sun kasance da su ake aikin ba wai a a zo a ba labari kaza ba ka je in in anguwanka akwai asibiti ka rinka zuwa asibitin na lokaci lokaci ka rinka gani me yake faruwa shin mutanen anguwanku da makwabtanku suna zuwa suna cin gajiyan wannan al'amari shin asibitin suke aiki din nan abinda aka ce su yi akwai matsala in akwai matsala kun fi mu sanin inda za ku je ku faɗa cewa akwai matsala idan suna aiki daidai wallahi za ku ƙara musu ƙarfin gwiwa za su yi aikin nan wa mutanen mu suke yi duk wanda zai kawo rashin gaskiya a cikin aikinsa in ya ga shugaba yana dubawa zai yi tunani so ina kira gare ku ba ma kira ba ina baku umarnin kan cewa ya zama wajibi gare ku duk sati ya kasance ka ziyarci wannan asibiti da ke kasanka akalla sau ɗaya kuma za mu bi muma mu duba lokaci-lokaci za mu zaga muna tambayan malaman asibiti suna aiki cewa kai me angon da ke wannan wuri ya zo in bai zo ba za mu ɗauki mataki a kanka. alhaji nura adamu jumba kenan ciro bauchi hakimin cikin gari amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a nigeria. cututtuka daban-daban ne ke addabar yara kanana a wannan yanayi na hunturu shuhaibu mani wakilin mu na maradin jamhuriyar Nijar ya tattauna da wata ƙwararriya akan matakin da ya kamata a ɗauka domin kare lafiyar yara. Wannan alama ita ce ta tabbatar da cewa likitoci na ba da kulawa matuƙa ga lafiyar ƙanana yara. Babu rani babu damuna ganin yadda yara ƙanana jikinsu ke da matuƙar rauni game da kamuwar cututtuka mashin ramatu ta likita da dangara ta bayyana irin cututtukan da yarar ke fama da su wannan lokaci cututtuka kamar na mashina haka da tari tunda yanzu lokacin sanyi ne ba a samu yau masassara ga yaran ana samun masassara tunda dai in ana mashina dole ne a rinka masassara magana tari fa tari ma shi ma ana yi tunda in dai aka yi mura kwana biyu kwana uku ba a zo ba aka yi magani sai a kai ga yin tari eh har ya kai ga mugunyan mashina wadda ake ce ma graph kuna samun yarukwar dama ana kawo su ana samun yara sosai tunda yanzu ba ma samun manyan kwarai yara ne su ake samu masu mura inda su ne dai da uwaye suna aiki ba a san lokacin da suke zuwa su yi wasan ruwa ba. waɗanda cutuka kuma suna ga illa ga yara ko? suna da illa sosai inda dai in dai ba a yi mazan ɗaukan mataki ba sai ga yawo yana hutai har ta kai mishi ga zama huka. Ina sake gargaɗin ki ga uwaye? Ina gargaɗin uwayen yara su rinka kula da ɗiya an kasa musu kayan sanyi hula sosai dogon wando duka a rihe su da kyau a bar yawan wanka kuma a bar barin suna wasan ruwa daga cikin uwan ɗaya masu kula da lafiyar ayansu kan yi azama zuwa asibiti domin bincike su ga wata malama mai suna mabaruka na zo ne neman lahiyar ɗata masassarar mara ce ta kamata kuma kin san kuma ke kawo musamman rake? Eh sanyi kuma yana kawo masassaran mara kuma. Da yake lokaci ne kiwon mataki kika ɗauka? Mataki guda kawai a nemi kayan sanyi a yi ta sama yara kuma kuma likitoci suna ba ku kulawa likitoci suna ba mu kulawa sosai da saboda ko ina muke ma ba mu iya in ba zo gaba da su ba an kwanakai da ɗaya kamu da rashin lahiya sai mun zo inda suke wannan ya yi daidai shaibu mani sashen hausa na murya amurka daga maraɗi jamhuriyar nijar ita ma hukumar inganta kiwon lafiya matakin farko a jihar neja da ke tsakiyar najeriya ta ce za ta inganta da kuma bunƙasa ƙananan asibitoci da ke faɗin jihar domin kula da lafiyar al'ummar jihar jihar in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yahaya na Uzo ya ce wannan tsari zai hada da ba da kulawa ta musamman ga ma'aikatan ƙananan asibitocin musamman na karkara kamar yadda ya yi ƙarin bayani. a duk aikin da muke ta yi da goyon baya da ake ta yi mun ana yi ne ana ta neman a zo a yi campaign ake kiran shi zuwa a irin gargaɗin mutane su fito a yi musu dana a wuce shi ake kira campaign muna yin shi ne saboda ainihin ƙananan asibitocinmu basin aikin su yanda ya kamata su yi inda suna yi yanda ya kamata a abin da za a yi ma kowa ne a cikin kwanciyar hankali in aka zo asibiti yara sun zo ana musu rigakafin su ba sai an je an yaɗu mutane an tara mutane an yi ba yawa to shi yasa mu yanzu ya koma ga ainihin karfafa kananan asibitocinmu ne nan gaba saboda idan aka yi haka yadda duk sauran kasashen duniya ke yi kenan ba wai kullum ana zuwa kakaki ana kayyato gayyato mutane a tara su ana ya zama tsohon yayi nan gaba muna neman mu samu duka kananan mu ana yin rigakafin ma kowane yaro kowane akwai lokacin da ake yin shi har ya kai lokacin da ya samu su duka ko in an zo ba sai an ta yin wannan kamfen din ba. Haka zalika Dr. Yahaya na Uzo ya ce za su hada da mutanen unguwanni wajen kulawa da asibitocin. Na ɗaya rashin kula daga wurin jama'a Eh, saboda mutane jama'a ba su san ainihin eh, abin da ya kamata kananan asibitocin nan su yi ba ne su dai sun zo ne ba su da lafiya su zo eh, lafiyar su ba su ma kula da asibiti na bangaren kenan rashin kula daga wurin mutane sannan kuma rashin kula daga ainihin gwamnati wanda yake gwamnati ya kamata ta zo ta ce ke eh mun ajiye kurin ga muna mu tabbata aikokin nan da aka yi ana yin shi wannan shi ma akwai dan sakaci haka sannan su kuma ainihin ma'aikata din akwai nasu tsaron kansu da ya kamata su yi su kuma ba su yi to duka wa'ina abubuwan idan ba a gyara shi ba bayan da za a yi a samu cigaba gaba to shine shi primary health care nawa agency mun zauna mun tsara sabon aiki yanzu wanda yake kowane ma'aikaci dole ya ba da report na abin da ya yi kullum kowane awa zuwa awa muna nan muna kallon shi da taurin kwamfuta muna sanin ga eh, ga wani kaza yana wurin aiki kaza ga abin da ya yi ga wanda ya yi mawa na batun bangaren jama'a mun sa yanzu abin da world health development committee wanda yake su 'yan anguwa ne da za su dinga kula da asibitin karamin asibiti da yake anguwansu Darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Naija Dr. Yahaya na Uzo kenan. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Yeah. kashe ba tsari da wannan rahoto. Da kuma wannan rahoto za mu ja labulan shirin a yau. A madadin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo maku. Nasiru Yakubu Birniyar ke muku fatan alkhairi a kasance lafiya. ya kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet hausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.